amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da saduwa a wani sabon shirinmu na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero, shugaban ƙungiyar masu sauraron rediyon ƙasar Sin da ke jihar Sokoto tarayyar Najeriya, ya kuma bukaci da a gaida masa da shugaba Ali Filasco bakanikin mota mara Sokoto da Abu mai kifi na Larai Minanata jihar Sokoto da Shafi'i Abubakar Wababe Rediyo Najeriya Kaduna sai Malami Goga mai wasaki Illela Bitsalam da Hassan Atto 007 Darna Illela. da kuma Baba Sani mai na'ura Umara Argungu Lokal Government Kebbi, sai Alhaji Gado makwashen Gotomo shi ma a ƙaramar hukumar Argungu. Yana kuma gaida Alhaji Sile Santana Bacakar Jema da Alhaji Abdullahi Fakon Idi Sakkwato. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Alhaji Malami ɗan Bafashi Ciyaman NURTW a jihar Sakkwato tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Usaina da Hauwa, matan Alhaji Umar foeva maji daɗin CRI Gashuwa, sun kuma buƙaci da a gaida musu da Hasiya da Halima matan Buba Mai Goro Gashuwa, da Ummi matan Garba na Kwalo a Jaura, sai Saude matar Audu na Allah. da kuma bayi matar Musa Wandanke hayin rigasa Kaduna suna kuma gaida Sadiya matar Isa mai kati gashuwa da tsahare wadda take kankara jihar Katsina da kuma ana mamar Alhaji da Usaina mamar Ubali Katuzu gidan gona da kuma Hajiya Aisha mamar Sadiya Sufeta da Aisha matar Ahmad Indiya gashuwa sannan suka ce a gaida musu da Shamsiya matar Aminu da Kwaro Nijar da Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa. sai kuma Fatima Lui da ni Fatima nan sashen Hausa na CRI. Da fatan kowa ya ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne Usaina da Hawwa'u. Matar Alhaji Umar Forever Gashuwa maji daɗin CRI Gashuwa. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri. da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Muhammad Awaisu kafinta gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da malam ango malamin makaranta ya wuri da malam malam mai zanen hula gwalolo da kuma Musa Isa Bolari Gombe sai Abdullahi Baba Barambu Gombe da kuma mai taru mai shayi kan ganuwa katagum da Alhaji Yusuf ɗan manya zaki da Baffa M Tata Katagum da Zainab Babaji Katagum Doce Wela Hausa da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin goshin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. jin tsoro. Domin makashin maza maza ka kashi dai wallahi. maza ka kashi dai wallahi. Makashin maza maza ka kashi dai ba shakka.

Filin zaɓi son kaya daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin iya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Sha'aibu Muhammad Rijiyar Mai Kabi, ƙaramar hukumar Kamba da ke jihar Kebbi. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da mahaifinsa Muhammad Abdullahi Rijiyar Mai Kabi da Alhaji Baban Gida Kamba da kuma Haruna Bani Kantoman Illo. Sai Malam Sani Mai Farin Geme garin Dageji. da Alhaji Aliyu Jari Shiyar Dogon Rina Kamba da Hamza Galadima birnin Kebbi daga ƙarshe ya ce kuma a gaida masa da Malam Ibrahim garin Sahorami jamhuriyar Nijar da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Sha'aibu Muhammad Rijiyar Mai Kabi ƙaramar hukumar Kamba a jihar Kebbi. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen ya haya karfi malumfashi a malumfashi jihar Katsina ya kuma buƙaci da a gaida masa da Hafizu Balaraba Gusau da Usaini Dangote Karasuwa yana kuma gaida mai nasara nasara funtuwa da Adamu Aliyu Amo Katsina da haƙilu Zamani Almajira Malumfashi. da Mudassir Sani birnin Kebbi da Abubakar Lawal Abubakar Daura sannan ya ce a gaida masa da Khalil Muhammad Marmara da iyalansa da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Hawwa'u Aliyu Bako mil takwas Kalaba jihar Cross River da kuma Aminu ɗan Kaduna Amanawa da Sani na kawu daura da Adam A. Adam Gashuwa da Sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina daga ƙarshe ya ce a gaida masa da ɗan hajiya mai 'yan kunni Abuja da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine ya hayya karfi malumfashi jihar Katsina tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum, wato Usaini Dangote Karasuwa. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Isa Lawan Girgir da Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi da Garba na Kolo a Jaura da Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa da Isa Mai Kati Gashuwa da kuma Adamu Aliyu Ungulde da Aminu Ɗan Kaduna Amana da Yusuf Muhammad Gagarawa da kuma Sha'aibu Kofar da Balangu da ɗan Asabe Mai Fata da Bala Makeri Karasuwa. sana ya ce a gaida masa da Adam A. Adam Gashuwa da Malam Mai Shayi Karasuwa. Da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya, mai gaishe su shine Malam Usaini Dangote Karasuwa, masauraro ga faifan da ke bisa injin. sauraron gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Kuma gaisuwan da ke gabana yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Haruna Muhammad Katsina ya kuma buƙaci da a gaida masa da Dr. Umar Kebi sabon garin Majeru Zaria da mai nasara nasarawan funtuwa da Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi yana kuma gaida Abdulsalam Muhammad Tsagem da kuma Adamu Aliyu Amo Katsina, yana gaida Matthew Garba Kaduna da Bashir ɗan Dalama mai kanti mil tara jihar Kano da kuma Ahmad Usman Tungan Makeri jihar Naija. Yana kuma gaida Alhaji Shafi'u Madawakin Inono jihar Katsina da Honorable Sheikh Umar Abubakar Katsina sannan daga ƙarshe ya ce yana gaida balarabe shehu Ilela da ke nan birnin beijing da fatan dukkansu sun je kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine haruna muhammad katsina daga jihar katsina tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karɓo daga wajen bala usman karasuwa jihar yobe tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da yusuf muhammad gagarawa da kuma Sadiq Idris Kofar Kwaya Katsina. Yana kuma gaida Sade Sa'idu Daura da Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu Kano da Babangida Ciyaman Kakabori Hadeja da Ibrahim Suleiman Hadeja da Suleiman Smoli Unguru sai Musa Ubali Unguru da Shamaki Ubali Gashuwa. Yana kuma gaida Umar Fo'eba Gashuwa da Sabi'u Maiman Jagamawa da Yusuf Babaji Jalam da Sale Shahada Damban da Ibrahim Mala ɗan Ladi Karasuwa da kuma Usaini Dangote Karasuwa. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Rabi'u Karasuwa da babansa Usman Karasuwa da ɗaukacin al'ummar garin Karasuwa baki ɗaya da fatan sun ji kuma suna na cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Comrade Bala Usman Karasuwa, jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karbo shi daga wajen Isa Lawan Girgir, sakataren ƙungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshen jihar Yobe, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Muktari Yarima, sarkin telolin mai martaba, sarkin Fika Potiskum. Yana kuma gaida Alhaji Bra da Ada Potiskum da kuma Alhaji Isa na Alhaji Bra Girgir. da Usaini Dangote Karasuwa da Babangida KDD mai taya mitau yana gaida tukur harka tsohon garin Rijau da Bashir Dauda Katsina da Alhaji Ali Kiraji Gashuwa da Alhaji Gambon Ringin Gashuwa da kuma Sama'ila Awalu Mai Taba Gashuwa da Alhaji Hamisu Yaro Mai Kayan Miya Gashuwa sai Musale Tela Girgir da Alhaji Bashir Ɗan Koli Girgir da Yawale Wargazau Direba Girgir. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Isa Lawan Kirkir, sakataren ƙungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshen jihar Yobe. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. vento de norte, vento de sul, Ma esperança de mar azul e pra quem tem fé nasce amor. esperança de mar azul é pra quem tem fé nasce amor. To filin zaɓi son kaya daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen yara masu neman albarka wato Muhammad Sani da Muhammad Al-Amin da Muhammad Nur da kuma Abubakar. ‘Ya'yan Alhaji Abbarori likita fage kasuwar mata Kano sun buƙaci da farko a gaida mahaifinsu Alhaji Abbarori likita kasuwar mata fage sai kuma Alhaji Uba mai injin nika ta wato da Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da Odita Falalu mai farar ƙasa Zaria da Abdullahi Jarumi mai sai da jelar shanu titin IBB sai Ibrahim Wada Buruntuma Printing Press fage sai shugaba Sani ɗan kaka mai fanta da ciyaman Rimi Holding Alhaji Agwali Rimi mai shadda sabon garin Shagamu suna kuma gaida Alhaji Ali Elvis na Malam Tireda kofar Wambai da mai shari'a Habu Jamu mai shayi tashar kuka sai Hajiya na Haido fage da Hajiya Balaraba fage a Saudi Arabia. nan kuma suka ce a gaida musu Hajiya Sa'a matar Abdulmuɗallabi masallacin Murtala a Kano tarayyar Najeriya. Masu gaishe su su Muhammad Nur da Muhammad Al-Amin da Muhammad Sani da Abubakar ‘ya'yan Alhaji Abarori likita fage kasuwar mata Kano. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen shugaba Alhaji Haruna Wantan International a kasuwar biyu jihar Borno tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai martaba sarkin biyu Alhaji Mai Umar Mustapha da sakatare Alaramma Bello mai buhun tilawa biyu da Alhaji Garba Gaidam kasuwar biyu sai Malam Sani Godiya ministan kayan miya biyu. da sakatare Umar Muhammad Shani tashan ɗan Fulani biyu da Aminu Magaji mai kayan wuta kasuwar biyu sai Abdullahi Idi mai shinkafa kasuwar biyu suna kuma gaida Usaini Ayon Banda Batiltil biyu da shugaba Malam Malam mai zanen hula gololo da Alhaji na Madina Yahaya Dakar Senegal da tukur harka tsohon garin Rijau jihar Naija da baban gida mai 'yan kunne tsohon garin Rijau da Alhaji Yawo Abdulrazak Yadin Buni. a jihar Yobe da Badaru mai gwanjo kasuwar Jimeta Yola, sannan daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Alhaji Garba Tilli mai kifi tashar Baga a jihar Borno tarayyar Najeriya. Mai gaishe su shine shugaba Alhaji Haruna Wanten International kasuwar jihar Borno tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisan injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato hajiya kamariya matar alhaji abbarori likita fage kasuwar mata Kano ta kuma buƙaci da a gaida mata da hajiya balaraba fage a makka saudi arabia da hajiya rahana haido fage da hajiya maryam ahmad wali sai hajara nuhu salin sojan najeriya mai ritaya da zuwaira odita falalu mai farar ƙasa zaria da habiba mai funkasau matar ibrahim wada a printing press Tana kuma gaida Hajiya Lami Habu Jamo mai shayi tashar kuka da matan shugaba a Rimi mai shadda sabon garin Shagamu sai matan Alhaji Ali Elvis na Malam Trader da matan Alhaji Uba mai injin niƙa da kuma Aisha mai kuɗi alkalin rigima sheshe daga ƙarshe ta ce a gaida mata da mai gidanta Alhaji Abbarori likita kasuwar mata fage Kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Hajiya Kamariya matar Alhaji Abbarori likita fage kasuwar mata masauraro ga faifan da ke bisa injin. na separação. Nunca nutri nosso coração. Deus está nevando, sempre assim. Na paz, amor e carinho, mó vida, tem tempestade, vento de norte, vento de sul. Mas esperança de mar azul e é pa' que de frente se amor esperança de mar azul e pa' quem tem fé nasce amor madalla. Kaisuwa da fatan alheri daga nan filin zaɓi sanka na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo shi ne daga wajen Usman mai wake gashuwa majamikin shugaban masu sauraron CRI Hausa na jihar Yobe. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Nuruddin Ibrahim Adam Ciromawa Kwatas Kano da Malam Salisu Muhammad Dawanau da Bello Abubakar Malam Gero Tudun Wada a Sokoto. da kuma malam malam zanen hula gwalolo da malam malam agogo kasuwar gashuwa da malam murtala wakilin CRI Hausa da ke Abuja, Najeriya. Daga ƙarshe ce a gaida musu da Usman Abba Agaji gashuwa sakataren masu sauraron CRI Hausa na jihar Yobe. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Usman Mai Wake gashuwa, mataimakin shugaban masu sauraron CRI Hausa a jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Kati na gaba wanda da shi ne zan rufe shirin na yau na filin zaɓi sanka na karɓo shi ne daga wajen Miss Mariyatu diyar Alhaji Gambo ringin sabon gari gashuwa ta kuma buƙaci da gaida mata da babarta madan Zainabu Abu Gambo da babanta Alhaji Gambo ringin sabon gari. Tana gaida Alhaji Hamisu mai kayan miya da Alhaji Ismaila na Alhaji Awulu Tabako. Tana gaida malam malam mai zanen hula gwalolo da Habu makaniki lange-lange da matarsa madan Ailo Habu. sannan ta ce a gaida mata da ado yaro mai gwangwani da maturu da mustapha mai kayan miya gashuwa daga ƙarshe ta ce a gaida mata da alhaji audu mai goro malam madori da fatan dukkansu suna lafiya mai gaishe su ita ce miss mariya yar alhaji gambaringin sabon garin gashuwa Da haka muka kammala shirin namu na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sai. Kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku ni Fatima Inuwa Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin. Allah ya ba mu sa Amin.